Isra'ila ta datse hanyar da ke baiwa Gaza ruwan sha tare da ci gaba da lugudan wuta a yankin. An ci gaba da hada-hada a filin jirgin sama na Hamburg bayan kammala bincike a kan barazanar harin ta'addanci. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya hallaka mutane 23 a birnin dan Kamaru. Hukumomin Isra'ila sun bayar da umarnin datse hanyar bayar da ruwan sha ga yankin Gaza nan take. a daidai lokacin da suke ci gaba da lagudan wuta ta sama kan yankin na Falasdinawa, ministan lantarki ne bayar da wannan umarnin na gaggawa jim kaɗan bayan da ministan tsaro yov galant ya bayar da umarnin yi wa gaza ƙawanya kashi goma a cikin ɗari na ruwan sha da ke zuwa gaza yana fitowa ne daga isra'ila rasha ta ce akwai gagarumin hatsari matuƙar wata ƙasa ta tsoma baki a cikin yakin da isra'ila ke yi da hamas a maimakon hakan kamata ya yi a samar da hanyar sulhunta ɓangarorin biyu fadar kremlin ta yi ita ce ta wannan wato ta yi wannan tsokaci ne bayan da amurka ta yi kirarin fara tura jiragen yakin ta kusa da ƙasar mai magana da yawon fadar ta kremlin dmitry peskov ya ce kamata yi a samar da mafita kan wannan rikici ta hanyar zama kan teburin tattaunawa labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw hada-hada ta koma daidai a filin jirgin saman birnin hamburg na jamus bayan tsaikon da aka samu na tsawon sa'o'i kalilan a yau tsaikon ya biyo bayan karbar wani sakon imel da ke barazanar kai hari kan jirgin da ya taso daga birnin tehran na kasar iran zuwa hamburg da safiyar yau jami'an 'yan sanda ne suka gano sakon inda suka killace fasinjojin jirgin su 198 da ma'aikatansa goma sha shida tare da gudanar da bincike a kansu da kuma kayayyakinsu baki ɗaya. bayan da jirgin ya sauka da karfe biyu da minti ashirin na rana ko da yake babu wani cikakken bayani da suka fitar akan lamarin sai dai an dai dakatar da safarin jiragen baki daya domin gudanar da bincike kafin daga bisani a koma hada-hada kamar yadda aka saba gwamnatin jamus ta sanar da shirinta na ƙara kashe wasu maƙudan kuɗi kan ƙasashen sahel don bunƙasa rayuwa, al'ummar yankin ta fannoni daban-daban na rayuwa ciki har da abinci da tsaro da kuma kiwon lafiya ma'aikatar bunƙasa ci gaban ƙasar ta jamus ce ta sanar da hakan inda ta ce za ta ƙara dala amurka miliyan biyu kan abin da take kashewa asusun bunƙasa ilimin ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da hukumar kula da abinci ta duniya wfp wannan ya kawo adadin kuɗin da jamus ta kashe wa yankin sahel zuwa dala amurka miliyan arba'in daga shekarar dubu da goma sha tara zuwa yanzu ji ministar ma'aikatar bunƙasa ci gaban ƙasar ta jamus svenja schulze daga cikin ƙasashen da za su ci gajiyar wannan tallafi akwai jamhuriyar Nijar da mali da kuma murtaniya hukumomin ƙasar kamaru sun tabbatar da mutuwar mutane ashirin da uku, sakamakon zaftarewa ƙasa a birnin yawunde biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka rinka tafkawa kawo yanzu dai ma'aikatan kashe gobara na can na ci gaba da laliban waɗanda ibtila'in ya ritsa da su kafar yada labaran kasar ta crtv ta ce tun a yammacin jiya lahadi ne aka fara ruwan a yankin bankolo da ke arewacin yawunde mai yawan mutane kusan miliyan uku lamarin da ya janyo tumbatsar kogin garin wani jami'in hukumar kashe gobara david petatowa ya ce a jiya lahadi sun samu nasarar zakulo gawarraki goma sha biyar yayin da a yau litinin kuma suka gano wasu guda takwas to ƙarshen labaran kenan musa tijjani gare ka. To madalla wanda Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya karanto mana kai tsaye. DW harkokin yau. To a rahoton nan na yau za ku ji cewa hukumomi a Najeriya na faɗi tashin kakkaɓe cutar shan a ƙasar da galibi ke laƙuma rayukan ƙananan yara a yankin Sahel. A jamhuriyar Nijar an samu raguwar farashin kayayyakin masarufi a daidai lokacin da ƙasar ke faɗi tashin ta da komadar tattalin arzikinta kuma a gabar da sojoji ke rike da madafin ikon Nijar ɗin. Daga bisani muna tafa da labarin wasanni da mutum da duniyar sa har ma da wasikunku masu sauraro amma kafin sannan bar mu fara daga tarayyar Najeriya. A Najeriya masu hamayya da salon mulkin kasar ke ci gaba da wato zargin gwamnatin tarayyar Najeriya wato da cewa ta ke sakarwa kafafen yada labarai mara wajen gudanar da ayyukansu a daidai lokacin da ake cece ce kan shaidar karatun shugaban Najeriya da kuma batun dakon rahoton hukumar FBI ta kasar Amurka inda ta ke ce za ta fitar da rahoto kan ta'ammali da miyagun kwayoyi da ake zargin shugaba Bola Tinubu da yi a can baya. daga Abuja Ubala Musa ya duba mana wasu daga cikin kalubalen da kafafen yada labarai ke fuskanta a tarayyar Najeriya. Wato wasiƙa ta gargaɗi da hukumar kula da kafafen labaran Najeriya ta NBC ta aiki wa kafa a mai zaman kanta cikin ƙasar ne dai ke jawo ɗagun haƙarƙari cikin fagen na siyasa. Wasiƙar dai ta baiwa a ɗin gargaɗi na ƙarshen ƙarshe bisa abin da hukumar ke faɗin kyara kafar koma dandalin cin mutunci ga shugabannin tarayyar Najeriya. wasikar kuma da daga na alamu ta arzika masu adawa da ke faɗin tana da hujjar toshe dama ga masu adawa cikin ƙasar na aikin sako mahadi shehu yana zaman jigo a cikin jam'iyyar pdp cikin wata bakwai da ya wuce gidan talabijin na ait a rubuta mai takarda daga wato nbc sau biyar aka rubuta ma gidan talabijin na ait takarda ta jan kunne cikin wata biyu an rubuta ma channels talabijin sau shidda cikin wata bakwai an rubuta ma arise takarda ta kai sau tara duk na jan kunne in wannan shi ne mulki na demokaradiyya a Najeriya inda ƙungiyoyin adawa da mutane masu ra'ayi ba su da ikon faɗin ra'ayinsu ba su da ikon buga ra'ayinsu ba su da ikon yaɗa ra'ayinsu to a daina maganan ka demokaradiyya an koma kama karya a cikin tsakiyar rikicin da zaman kashe na ce bisa siyasa ta ƙasa da makoma ta shugaba bola ahmed tinubu da ke da fuskantar zargi bisa takardu da kila ma bayan sa aliyu alde yana zaman tsohon mataimaki na shugaban editocin tarayyar najeriya kuma jigo a cikin jam'iyyar apc mai mulki kuma ya ce kafa ta arise ta kaurin suna wajen yaɗa bayanan tushen suke kama da teburin mai shayi arise ta daɗe tana wannan a watan januwarin da ya gabata lokacin tsakiyar yakin neman zaɓe ta ba da dama an yi irin waɗannan kalamu na ɓatanci wanda a lokacin nan an ja musu kunna an musu kashe da sauran kafofin yaɗa labarai suka kiyaye da wannan amma kaga har yanzu ba su daina ba sai su kan kirawo jama'a da za su zo su baje hajarsu su ci karansu ba babbaka kuma wannan ya saba dokoki da tanade-tanade na isar da sako bayan da za a yi ka ɗauko mutum ka bashi dama ga kashedin da aka yi muku ya zo ya magana ta kage bayi da hujja illa ya zauna labarin teburin mai shayi. Yanci cikin faɗa ba daɗi ko kuma neman da hargitsi cikin ƙasa. Ci gaba a cikin barazana ga masu jarida da a faɗar Shu'aibu leman ke zama sakatare na ƙungiyar NUJ ta masu tare tarayyar Najeriya. Yana aikin saƙo na tsoratar da kafafen da ke da tanadi bisa aikin na jarida. Idan ana wannan irin barazana to kaga za a shirya tsoro ga 'yan jarida da cewa tabbas za a ko ɗora musu tara ko ma za a rufe wannan kafan watsa labaran gaba ɗaya. Mu muna ganin haka ba daidai ba ne kuma ya kamata a yi a hankali. Idan akwai ɓace-ɓacen da ake zargi ana yi, to ka ga mutum yana da dama ya shigar da ƙara kotu a karɓa masa haƙƙinsa. Kuma ya zuwa ina ake shirin a kai a cikin bakatar siyasar tarayyar Najeriya da yi. nan gaba a cikin watan oktoba ne dai ake salon hukumar manya na laifukan amurka abi za ta fitar da bayanai kan zargin tu'ammali da harkar kwaya shugaban kasar wani abun kuma da ke iya kaiwa ga tada babbar kura ta siyasa cikin kasar ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya to madalla Asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF na ci gaba da gangami da kuma wayar da kan iyaye wajen tabbatar da cewa an yi wa kowane yaro allurar rigakafin shan inna. Hukumar ta UNICEF dai na gudanar da aikin ne tare da haɗin gwiwa da hukumomin lafiya a matakin farko a Najeriya. ibrahim Yakubu ya haɗa mana rahoto kan nasarori da kuma ƙalubalen da ke tattare da gudanar da shirin na rigakafin cutar ta shan inna. To a makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Kaduna ta kammala yi wa ƙananan yara da ke da yawan miliyan biyu allurar rigakafin kaucewa kama da cutar shan inna 'yan ƙasa da shekaru biyar domin da ya tabbatar da ganin cewa an ba su dukkanin kare da suke bukata daga kamuwa da ciwon folio. Wannan kuma na zuwa ne daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya wato WHO da asusun kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya wato UNICEF ke ƙara ɗaura ɗamarar kawar da cutar baki ɗaya a Najeriya. Al'amarin da ya sanya ƙungiyar waɗanda cutar ta na ƙasa a Najeriya wato Association of Polio Survivors

ke bayyana nasarori da dabarun da suke amfani da su wajen canja tunanin iyayen da ke nuna turjiya da ɓoye 'ya'yansu a yankunan karkara inda yanzu haka suke amincewa da ba da 'ya'yansu a cewar dai shugaban kungiyar guragun najeriya comrade rulwan abdullahi tun lokacin da muka shiga aiki wajen wayar ma iyaye da al'umma kai har yau da nake gaya maka ba ƙara samun cutar polio a jihar kaduna ba su kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da muke alfahari da shi tunu dai waɗanda cutar shan inna ta na ƙasa suka canza tunanin iyayen da ke nuna kunnen ƙashi ta hanyar hanyar hikimar da suke amfani da su lamarin je sanya iyayen canza tunaninsu a cewar dai malam kuma aji daraktan masu bi gida-gida da birane da karkara wajen fargar da al'umma akan muhimmancin ba da 'ya'yansu allurar rigakafin yana daga cikin hikimomin da muke amfani da su da dabaru game da uwayen yara domin su karbi allurar rigakafin polio shine idan muka je muka yi masu bayani muka yi masu bayani muka ga za ka kawo to sai mutum ya zauna sai ya jawo kafa wandon shi haka sai ya kwaye ta gani su ga gurgunta zahiri zahiri to wannan shine foliyon fa saboda haka kina son danki ya zama haka sai ta ce wa yo Allah wallahi ba na son ce to mu ma ba so muke ba saboda ba ma son a fi kannan mu da ƴaƴan mu su zo da irin wannan cuta shi na sa muke bi gida gida muna gaya muku cewa wannan allura da kuke gani rigakafin nan gaskiya ne babu shakka dai a sakamakon wannan kamfe da suke yi yayi da dama ne ke ba da su cikin birane da karkara kamar da yadda malama Rabi Alladi da ke zaune a wani ƙauyen Kaduna ke cewa tun da muka fara wannan allurar tsakani da Allah yaran muna ganin koshin su sosai da kuzarin da suke yi ba irin na da can can na baya ba kuzarin su ba ɗaya bane tafiyar su ma ba ɗaya ne, komai nasu ma dai duka ya canza Alhaji Hamza Ibrahim Ikara shine dai babban daraktan hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kaduna da ke jinjina waɗannan al'umma da suka sadaukar da kansu domin dai fargar da iyaye gami da muhimmancin allurar rigakafin polio wannan suna zagaya ne don nuna musamman mutanen da suke da kunnen kashi cewa su cutar ta kama su ga kuma halin da suke wannan ya samu muke tafiya tare su suka kafa kungiyar ma da kansu ba tare da ba su ko ba ya zuwa wannan lokaci dai duk da cewa an samu labarin barbashin bullar cutar a wata jiha a Najeriya tuni dai hukumi da kungiyoyi suka ƙara rubanya kokarin da suke yi domin dai tabbatar da ganin cewa an kawar da cutar a Najeriya kamar sauran kasashen duniya Ibrahima Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya To madalla rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a dakace mu. To a jamhuriyar Nijar an samu raguwar farashin kayayyakin masarufi da masana ke cewa hakan na da nasaba da bude iyakokin Nijar ɗin da Burkina Faso da hakan ya bawa ɗaruruwan motoci makare da kayayyakin abinci damar shiga kasar cikin yanayi na rakiyar sojojin jamhuriyar Nijar. Tuna dai manyan 'yan kasuwa suka rage farashin kayan musamman shinkafa daga sefa dubu goma sha takwas zuwa dubu sha uku. Daga birnin Yamai, Mamman Kanta na da ci gaban wannan rahoto. Dubban manyan motoci shaƙe da kaya sai shigo birnin yamin suke ta hanyar burkina faso wannan ta sa farashin kayayyakin abinci ya sauka kasa wannan ta biyo bayan matakin da sojojin da ke mulkin nijar din suka dauka na rage kudin fiton kayayyaki da ke shigowa kashi biyar cikin dari da kuma daina karbar kudaden da 'yan kasuwan suke bai baima sojoji da ke rakiyar motocin da ke jigilar hajojin domin kare su da 'yan ta'adda. Maman Nura shugaban wata kungiyar farar fula daga ke yaƙi da tsadar rayuwa wato adadi sai ya wadata. Tabbata wani lokacin na a hawa farashin kayayyaki motoci sun hoto daga Burkina Faso. Kafin su zo kin a lokacin na ne shinkawa farashin ta ya fara hauhawa ya kai a wani wuri jika goma sha takwas. Yanzu da wa'annan ayyan suka zo to shinkawa ta fara samuwa a cikin kasuwa mai ya fara samuwa a cikin kasuwa. tuni dai wasu manyan 'yan kasuwa suka dauki matakin rage farashin kayayyakin da suke saidawa na tsofaffin sito dinsu akwai 'yan kasuwa na musamman wanda su farashinsu yanda suka bayyana kamar su isaka idrisa da musa larabu suka maido farashi a jika goma sha biyu to kuma shi kuma wannan shine wanda kowa kawowa shinkafa a nan nijar kenan wannan koma da kin tashi wanda ta zo bisa dukkan alamu a bisa ne a bisan shi ne aka samu tsaye da farashi a jika goma sha uku da rabi cikin kasuwanni. a nashi waje alhaji ya yakuba ɗan maraɗi, mamba a cibiyar kasuwanci ta kasa wato shamu da commerce nazari ne ya yi kan abinci da aka bi yawan amfani da shi a duniya ma ga baki ɗaya. shi wannan lamarin da muka samu kanmu a ciki wato abubuwa ne waɗanda suka shiga cikin juna da yawa in ka diba yau abincin 'yan niger ya tashi daga hatsi da dawa da masara yawanci shi ya koma kan shinkafa to kaga wannan wani abu ne wanda da can a baya ba a san shi ba wannan kangin na rihe iyaka har yanzu dai yana nan sai dai waɗannan iyakokin na ƙasashe waɗanda suke abokanmu ne aminanmu ne su sun yarda 'yan uwanmu ne wanda suke barin abinci akai-akai yana shigowa in aka sa sojoji na ƙasarsu su burkina faso da ƙasar mu nijar a kawo wannan a yayin da habibu gado mamba kungiyar masu kamfanonin transit ya tabbatar da cewar wannan goyon baya da wasu kasashe da ke kama nijar zai taimaka ainu wajen matsalar abinci da wasu kayayyaki na masarushi da ake ganin takunkumin da aka sama kasar nijar za ta shiga babban matsala. ka ga motoci shekaran ma da suka zo ya kai mota dari biyar. A yayin da anas waje shugaban kungiyar 'yan kasuwa na ƙasa Alhaji Hatmi Sama'ila Mai Aya ya kira da 'yan kasuwa da su kawo gudun masu muna kira da babban murya ga 'yan kasuwa ga baki ɗaya duk inda suke sun kawo taimakon su sun kawo tausayawa su saboda katalaka su yi kuka bisa ga tsawon farashin kayayyaki. tuni dai gwamnati ta kafa wani kwamitin da zai bincike da sa ido kan ganin yadda 'yan kasuwa suke sayar da kayayyaki a kasuwanni. Mamakanta Dina Bil Hausa, mai Nijar. To madalla. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan tabbatar da 'yancin ɗan adam ta nuna damuwa da yanayin rashin tabbatar da haƙƙin ɗan adam ɗin da ake fuskanta cikin wasu ƙasashe da ake ganin matsalar tana ƙara ta'azzara, kamar yadda za a ji a cikin rahoton Suleiman Babayo. Ƙarƙashin manufofin hukumar kowane ɗan adam yana da da ma daidai ta rayuwa ba tare da tsangwama ko cin zarafi ko nuna wariya ba sai dai hukumar ta majalisar ɗinkin duniya wadda take da alhakin saka ido kan kare haƙƙin ɗan adam tsakanin ƙasashen duniya ta nuna damuwa ganin yadda ƙasashe da suke jagoranci a hukumar ake ganin take haƙƙin ɗan adam irin ƙasashen china haɗaɗɗiyar daular larabawa gami da eritrea sannan kuma ana ƙara samun gwamnatocin ƙasashe na kama karya tsakanin ƙasashen duniya abinda Silke Fonsiek mai bincike a cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Jamus ta nunar. Wannan yanayi ne da ba a maraba da shi yana ci gaba da nuna kansa ana ci gaba da samun kasashe mambobi da ke shiga ƙarƙashin hali na kama karya. A wannan shekara ta 2023 kashi 30 cikin 100 na kasashe da ke hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya aka nunar da cewa suna da cikakken 'yancin walwala. Kamar yadda wata cibiyar bincike ta Amurka ta bayyana, lamarin ya ƙunshi zaɓe mai inganci da tabbatar da samun 'yanci na siyasa. A gaba ɗaya kashi 70 cikin 100 na kasashe mambobi suna da 'yanci ne kada ran kada han. Kana kasashe irin China suna amfani da karfin tattalin arziki da suke da shi wajen samun kasashe su kada kuri'a kan manufarsu a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda Yak Wan 'yar China mai bincike a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ke cewa. Uh, Abin yana da ɗaukar hankali misali kamar ƙasar Pakistan tana jefa kuri'a tare da china saboda dangantaka mai tarihi da suka hada da tattalin arziki mai karfi da ke tsakanin kasashen kuma pakistan tana ganin china a matsayin kawa da za su fuskanci indiya tare kuma china tana amfani da irin wannan damar Matakin na China zai iya ci gaba da kassara manufofin tabbatar da kare haƙƙin ɗan adam tsakanin ƙasashen duniya. Ƙasar Rasha kaɗai ta gaza samun ƙawaye da take buƙata wajen kaucewa fuskantar matakin tirda yanayin kare haƙƙin ɗan adam. Ita ma ana ganin ta zama saniyar ware. 'Yan fafutuka na ganin tilas sai an aiwatar da sabbin sauye-sauye domin dawo da darajar hukumar. To langai da Suleiman Babayo kuma ƙarshen rahoton namu na yau kenan a daidai wannan lokaci nan gaba kaɗan za ku ji mu da shirin labarin wasanni. Musa ta Jan Ahmadu ne cewa a dakace mu.